وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون sannan aka tattaro wa annabi Suleiman rundunarsa ta mutane da aljannu da tsuntsaye ana tafiya da su cikin tsari